Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri da yau Litinin 31 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanan labarai. wani jerin gwanan motocin soja ya taka bam a gefen hanya a arewa maso yammacin kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku a jiya lahadi shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya naftali bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa isra'ila dan kawar da prime minister benjamin netanyahu daga kujerarsa mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rukun kwarya ta sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan kare dangi a yankin dafur kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sanda a jihar imo sun yi bayani game da kashe tsohon mai baiwa tsohon shugaba goodluck jonathan shawara akan harkokin siyasa ahmed ali gulag yanzu dai ba mu iya ganewa ne ma makashudin wannan kisan da aka yi masa mai girma kwamishina dai ya ba da umarnin bincike ya ce a bincika a gane me ya faru kuma waye na mutane rahotanni daga jihar Niger kuma na cewa an sace ɗaliban wata makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar neja da yawansu ya kai ɗari biyu sai dai mahukunta cewa suke abinda muka yi magana iyaye shine kowa ya je tabbata cewa yaron shi ko yaron shi ta je makaranta ta dawo ko bata dawo ba idan aka gama wannan kididdiga a lokacin zamu iya tabbatar da mutane yara nawa ne aka kwasa bayan haka sarfila hashim gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jerin gwanon motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya lahadi. An samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban kasar na watan disamba bara ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar francois bazizi a 2013 an kashe 'yan rasha uku da 'yan sanda biyu na jamhuriyar afirka ta tsakiya kakakin gwamnatin kasar angi maxim kazagi ya faɗa kamfanin yada labarai na faransa aap yayin da majiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka ce harin na ranar alhamis ya kuma jikkata wasu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce jerin gwanon motocin ya tarwatse ne akan hanya tsakanin berbereti da buwar wanda sama da kilomita 400 ne daga babban birnin ƙasar bangi hajiya lahadi shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya naftali bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa isra'ila dan kawar da firaminista benjamin netanyahu daga kujerarsa wani abu da ake ganin zai kawo sa a siyasance matakin na bennett wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin zai iya ba shugaban 'yan adawa yar lapid damar hada gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi kuma zai zama karo na farko da netanyahu ya sha kaye tun 1999 Lafit shugaban jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta Yesh Ated da ya zo na biyu bayan jam'iyyar Netanyahu ta masu ra'ayin mazan jiya ta Likud a zaben kasar na ranar 23 ga watan Maris da ba a kammala shi ba yana fuskantar wa'adin ranar Laraba daga shugaban kasar Isra'ila da ya kafa sabuwar gwamnati. Samun damar cin nasarar Lafit ya ta'allaka ne da Bennett tsohon babban hafsan tsaro kuma attajiri don da kujerun jam'iyyar Yamina shida a cikin mambobin majalisar 120 ya ishe shi ya kafa gwamnati. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi masu shigar da ƙara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a jamhuriyar musulunci a kan leƙen asiri da kuma farfaganda kan tsarin kamar yadda lauyansa ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya Lahadi. kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar faransa da ya saka baki benjamin brer da aka haife shi a shekarar 1985 an kama shi ne a Iran a watan Mayu na shekarar 2020 ana zarginsa yayin da yake tuka jirgi mara matuki da ɗaukar hoto a wani yanki da aka haramta. Laifin asirin ƙasa hukuncin kisa ne a Iran yayin da tuhumar yin farfaganda a kan tsarin na iya fuskanta hukuncin daurin watanni uku zuwa shekara daya Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce akwai rashin fahimta a tuhumar leƙen asiri kan Breri. ya kasance yana hutu ne a jamhuriyar musulunci in ji ma'aikatar ta kuma kara da cewa bai san wani abu da zai kare zargin ba kafin baban ya kawo sauran labaran duniya a jihar imo hukumomi sun yi bayani game da kashe tsohon mai baiwa tsohon shugaba goodluck jonathan shawara akan harkokin siyasa ahmed ali gulag wanda wasu 'yan bindiga suka yi da safiyar jiya lahadi A cikin wannan rahoton akwai bayani daga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo da tsokaci daga gwamnatin jihar da kuma ra'ayin wani mazaunin jihar akan wannan lamari. Ga Alfonso Okoro Igwe dauke da ci gaban rahoton. Hukumomi a jihar Imo sun fito da bayanai akan marigayi Alhaji Ahmed Ali Gulak, tsohon mai baiwa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shawara kan harkokin siyasa, wanda wasu 'yan bindigan da har yanzu ba a gano ko su waye ba suka kashe a safiyar jiya Lahadi a Owerri babban birnin jihar Imo. SP Bala Elkana shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo kuma ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa. Yau da muka samu labarin cewa yana hanyar zai tafi airport ba da labarin cewa shiga gari mun dai samu labarin cewa ga shi can wasu yan bindiga cikin kusan motoci guda uku da sun tara wani mota da ke hanyar airport kuma sun kashe wani cikin mota samun wannan labarin muka tura jama'an mu maza zuwa wajen daga baya da gano cewa shi mamaci ne aka yi ma wannan ah, eh, eh, eh, Allah kuma ya mashi cikawa yanzu dai ba mu iya ganewa ne ne mamakashudin wannan kisan da aka yi masa mai girma kwamishina dai ya ba da umarnin bincike ya ce a bincika a gane me ya faru kuma waye wayannan mutanen yanzu haka jami'an mu suna nan cikin wannan dajin suna bin wayannan mutanen kuma insha Allah za mu kama su a daidai filin saukan jirgin da ya lamari ya auku ko dai kamun shi ba kan filin ba kan hanya ne zai je filin saukan jirgin bai kai ma filin ba ko yana kan hanya cikin wata yar kauye ka shaida min yanzu cewar ba ku da labari cewa ya shigo gari wace kira kake kan wannan to yana da kyau wani lokaci shi a sanar da mu sannan kasan ɗan siyasa ne ɗan siyasa kuma yana da abokan adawa da yawa an shigo ga aka yana da kyau sanar da mu mu san cewa ai muna da irin wanga muna da bako cikin gari bacin nan ga namu duk muna da jami'an mu da ke fatar kan titi ko ina na ganin cewa mun kawo zaman lafiya a jihar Imo a yayin da na kasa samun Mr. Ogu Kenwachuku mai magana da yawun gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ta wayar salula Na dai tuntuɓi Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo kan harkokin Arewa kuma ga abin da ya ce. ita dan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah. wannan abu ba mu ji daɗin shi ba ah. duk wanda suka yi wannan abu sun yi ne ba dan komai ba dan kada zamu zauna lafiya a Najeriya kuma saboda kar imo ta zama tana zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan suna yi saboda wannan gwamnan ne kuma Allah ba zai ba su nasara ba kuma abin da suke so su samu ba za su samu ba insha Allah kuma na san gwamna yana nan yana iyakacin kokarin shi ya ga cewa duk wanda suka yi wannan abun ba a ba kuma ku kun sani ku kanku yan jarida kun sani ana nan ana yin haka to ko wasu mazauna kamar su Lawalli Ibrahim Saki ke cewa game da kashe Ahmed Gulag da aka yi. Maganar kashe Dr. Gulag abinda za mu ci inna lillahi wa inna ilaihi sha'ani abin da ke faruwa na bangaren tsaro a Najeriya sai da dai. Wanda haka muna fata shi da yadda yi Allah ya kashe rahama. Mu kuma da muke Allah shi ba mu iko cika da yawan tabbatu. Mu Allah shi ba mu subhanahu wata Allah shi ba mu da wannan zama lafiya a kasar mu Najeriya da zama jihar Imo baki daya. Yanzu dai wannan lamarin ya kara jefa jihar Imo wacce ke fama da matsalar tsaro cikin yanayin fargaba. Ya yayin da hukumomi na cewa suna ƙara ƙoƙari wajen kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. To a gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rikon kwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan kari dangi a yankin dafur Mai gabatar da karar ta ICC Fatu suda. ta isa yankin yammacin dafur na Sudan jiya Lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin. Daga cikin waɗanda kotun ta ƙasa da ƙasa take nema akwai tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda yake a gidan yari tun lokacin da aka hambar da shi a watan Afrilun 2019. A bayan nan gwamnatin rikon ƙwarya ta Sudan ta ce waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi ciki har da albashir za su fuskanci shari'a a kotun icc amma wurin da za a yi shari'a shine lamarin da ake tattaunawa tare da kotun da ke hague Firaministan kasar Pakistan Imran Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da Indiya ba za ta taɓa komawa daidai ba har sai makwabciyar ƙasar ta dawo da kware-kware 'yancin gashin kai na yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Idan mun daidaita dangantaka tare da Indiya a wannan matakin, ya zama wani cin amana ne ga mutanen kashmir kan ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi kai tsaye da ake kira prime minister na magana da ku ko prime minister on call with you da turanci islamabad ta rage alaka da ke tsakaninta da new delhi a watan agusta na 2019 lokacin da gwamnatin prime minister india narendra modi ta soke matsayi na musamman na bangaren da india take mulka na yankin himalayan da ke da rinjayen musulmi kuma ta bayyana shi a matsayin wani bangare na indiya kan ya amince cewa dawo da alakar kasuwanci tare da indiya zai yi matukar taimakawa tattalin arzikin pakistan labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a jihar neja kuma rahotanni na nuna cewa an sace ɗaliban wata makarantar islamiyya sama da biyu a garin tagina a tattaunawa da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya yi da mahukuntan jihar sun ce yanzu ne suke kokarin tattara alkaluma akan adadin ɗaliban da aka kwashe ga rahoton da ya aiko mana Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu ɗaliban wata makarantar Islamiyya sama da ɗari biyu daga garin Tagina ta jihar Niger Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa maharan sun shiga garin na Tagina ne da ke yankin ƙaramar hukumar rafi da tsakiyar ranar Lahadin nan. inda suka kashe mutum guda tare da yin awon gaba da waɗannan ɗalibai na wannan makaranta mai suna Salihu Tanko Islamic Nursery and Primary School. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban ƙaramar hukumar Tarafi ga abin da yake cewa akan waɗannan ɗalibai da 'yan bindigar suka kwashe. To mutanen nan dai sun shigo da yawa kusan mashin ashirin da biyar sun bi sun shiga gidan mai sun sha mai sun shiga kuma islamiyya inda yara ke karatu sun ɗibi yara sun wuce da su. A inda suke shan mai ne suka halbe wani ɗan kabu kabu mutum ɗaya suka kuma kwace mashin da su. Na'am shi mutum ɗayan sun kashe shi kenan. Eh, eh, sun kashe shi Allah ya To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani wani cikakken bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger kuma ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Muna sane muna biya ya duk sun abin ga. yanzu mene ne ya yi ƙarin haske za ku yi mana kun san adadin ɗaliban da aka ce an ɗiba ɗin koko? Ba mu sani ba shi yasa yanzu ba za mu ce komai ba iyaka kawai eh, mutanen nan sun zo sun ɗauki yara 'yan Islamiyya eh, kuma ba tabbatar da adadin yaran suka dauka ba abinda muka yi magama iyaye shine kowa ya je tabbata cewa yaron shi ko yaron shi ta je makaranta ta dawo ko bata dawo ba idan aka gama wannan kididdiga a lokacin zamu iya tabbatar da mutane yara nawa ne aka kwasa dama dai a karamar hukumar rafin ne aka kwashe ɗaliban kwalejin kimiyya na garin kagara a kwanakin baya wanda ya kasance ƙasa da kilomita goma a tsakanin taginan da kuma garin na kagara Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma kilo biyar da a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da kan taɓo lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya yaƙi da cin hanci kwato haƙƙin marayu da sauran lamarin 'yancin ɗan adam ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel mutum mai tsoron Allah zai yi karya ya mara da cewa bai lafiya kuma a nuno shi gashi ya ciki sanduna ya fito ya ce wannan abin da aka nuna nashi karya ne a cikin wannan bidiyon ya tabbata cewa gashi ya fito bai da lafiya gashi an riko kafadarsa ya shigo daki ya rataye towel a kafadarsa ya rike sanduna ya taho ya taho ya taho sai ya fahimci cewa oke an rufe kofa ba mai ganin sa ya watsar da sanduna ya tafi yana shafa mai ya kama kafa ya daga ya duka ya yi ruku'u ya yi har ya bada sallah to Allah wannan akwai alamar tsoron Allah tare da shi Wani bangare kenan daga martanin kwamishinan shari'a na jihar Katsina Ahmed Ilmarzuk kan takaddamar da ke faruwa tsakanin mai kwarmata bayanai Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina. A baya, Mahadi Shehu ya shigo wannan fili na ciki da gaskiya inda ya kirarin cewa gwamnatin jihar Katsina ta salwantar da wasu maƙudan kuɗaɗe da sunan tsaro, har ma da bayyana hanyoyin da aka fitar da kuɗaɗen da suka haɗa da lambobin asusun bankuna da aka zuba kuɗaɗen da kwanan wata da kuma adadin kuɗaɗen da aka fitar. Kan wannan ikirari da Mahadi Shehu ya daɗe yana yi ya sa gwamnatin jihar Katsina ta maka shi a kotu. daga bisani wani faifan bidiyo da aka yada ta yanar gizo wanda aka ɗauka a sarce ya nuna mahadi na tafiya da taimakon sanduna amma da ya shiga ɗaki da yan rakiya sai ya ajiye sanda har ma ya jagoranci sallar jam'i duk da yake a makon da ya gabata mun kawo muku martanin gwamnatin jihar katsina ta bakin kwamishinan shari'a ahmed el to ko mai mahadi shehu zai ce game da wannan hoton bidiyo a kotu dama ai an kai kotu ko muna za a je kotu ni ba na tsoron zuwa kotu kuma ba na shayin zuwa kotu wanda bai da hujja shi ne ke tsoron zuwa kotu idan kwamishinan shari'a almarzu buzu ya faɗi cewa sun kai ni kotu a halin wasu halin allah ya kai mu rana a rana ke ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya alhaji shehu me yasa ki kira shi buzu shin shi buzu ne haka muke kiran shi buzu tun muna yara ni ma ina jin daga daura aka samu labarin nan kila ƙetaro boda amma dai haka ya taso tun yana yaro an ce mishi buzu di shi akwai abin da gwamnatin ta faɗa da kuma wani bidiyo da aka yayata da gwamnatin ma ta yi magana a kai cewa kowannan shaida ce da take nuna cewa baka da gaskiya inda aka nuno ka kana rike da sanda daga baya kuma aka ga ka ajiye sanda har ka jagoranci sallah me za ka ce kan wannan ta yi eh, ta kasan dai a wannan zamani na na yanar gizo-gizo da zamani na kwamfuta babu abin da bai iya yiwa wannan hoton na da aka gani ina sallah hoto na ne amma a ina kar ka manta an man tsarewa guda biyu an tsare ni a abuja cikin nuwamba kwana goma sha biyu an tsare ni a abuja an tsare ni a katsina an tsare ni a kano kwana talatin da biyar saboda batan basira da rashin tunani sai aka je aka ɗauko hoton da ina kano ina ina ina ina ina abuja a rufe aka ɗauko aka ce ina kano ne daɗin abin dai an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya aka ganni ba an ganni ne ina sallah ba gidan mata aka ganni ba an ganni ne ina sallah ba sharholi aka ganni ina yi ba alhamdulillah madi Shehu kana nufin wannan faifan bidiyo haɗa shi aka yi ba gaskiya ba ne? A'a na ce baka wannan hoto da aka nuna hoto na ne. Amma a ina so suke su nuna cewa wai hoto na ne a Kano kafin in je kotu. Sun manta da cewa sun ɗauki hotuna na daban-daban a Abuja. Sun manta suka ɗauko shi suka maida shi a matsayin hoto Kano yakon hoton Abuja. Mafita shine ƙoƙari suke su ja labule a idan mutane saboda sun riga sun kunyata sun kankanta. Duk lokacin da wannan faifan bidiyon ya fito na gan ya a yanar gizo inda wasu suke cewa kun ga mutumin naku nan. A sai ba mai gaskiya ba ne. Wasu ma tun daga nan watakila suka dawo daga rake-raka cewa kamar kai da kace a kai ka kotu kuma ka je kotu ka zama kamar kana yin wasu abubuwa na na jin tsoro eh, da kiran sunan Allah ba kuma masallaci kake ba wai an kama ka an saka wani abu bane na dole me za ka faɗa wa mutane waɗanda suka nemi dawowa daga rakiyar ka wannan lokacin sai a bani suna da adadi ni wannan bidiyon ma da suka yada sun ce makin dan ya ƙara mana kwarjini ya ƙara mana farin jini ya da abin nan maimakon cikin garin da najeriya ya koma al'abarin duniya mutane sun san me aka ci a jihar da irin ta nufin da gwamnati take sannan na biyu to in ban kira allah ba so ake in kira lata da uzza da malata da hubal idan ban kira allah ba so ake in kira yan bori da yan tsibbu ko kuma so ake in kira kawalai eh, in daga kiran sunayen kawalai da yan ludu zo su taimake ni ai wanda ake zalunta ake kokarin kashewa cewa aka yi la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hasbunallahu wa ni'mal wakil astaghfirullah wa atubu ilayhi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka Allah ya ce ai ni musulmi ne cikin kowane hali hmm? ah, Madi shi kana zargin ana barazana ga rayuwarka ne yasa ka dauki wannan matakin a kotu? ba maganin bataki bane ba barazana a rayuwa ta bako ita kare kar ka manta ina hannun yan sanda a Abuja maciji ya sare ni aka ta kai ni asibiti safiya sai aka ɗauko ni aka ni gaban yan sanda aka fito da ƙata maciji aka ce mahadi ga macijin da ya sare ka ya aka aka cinye mutum da ya sare ni an tanade shi ne kar ka manta cewa inda aka ajiye ni kama ana kiwon sauro da da da da da da da da da da kyankyaso haka suke da kana tsammanin wanda ba a neman rayuwarsa za a yi masa wannan a kano inda aka aje a katsina inda aka aje ne kaskantaccen wuri ne ƙungiyoyi wa'anda suka zo duwan da yan uwana san ga inda nake zama in baccin Allah ya man tsawon kwana da ba haka ba kuma dama ai idan ka saurata hira akwai hira da wani hamisu haraye wanda shine Karen farautar Mustapha Inuwa sakataren gwamnati da kanshi hirar na nan kowa ya ganta intanet cewa Mustapha Inuwa ya ce sai ya ɗauki mataki na musamman a kaina dukkan matakan da aka ɗauka ya je gidan rediyo ya yi sharri ya je gidan talabijin ya yi sharri ya je jarida ya yi sharri ya je kotu ya kai ƙara to wani mataki ya rage in ɗauka rayuwata ba da kan suke kula suna ma kansu asiri to daga barazana akwai barazana a rayuwata amma na san wallahi ƙarya ne ba su da wuta ba su da aljanna ba su da rayuwa ba su da mutuwa ba abin da za su iya mana wanda Allah bai riga ya rubuta ya kaddara ba. Ko shi yasa na ga ka sa wani hoto kwanan nan na shi Mustapha ino yana karrama shi gwamna Aminu Bello Masari. In shi ne na tambaya kwanciyar magirbi ce ko yaudara ne ko iya siyasa ne idan ka diwa mutum dubu ashirin da takwas suka kalla ka je ka diba ka ga sharhin da aka yi akan wannan hoton. Cherki ne na sun san cewa ƙarshen ya zo wallahi kuma bari in yi digressin in ka sake ka shiga siyasa in ba ka iya cika alkawari wallahi kada ka ɗauka kila elika zai iya tunawa akwai shugaban ƙasar malawi wani bakila maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure yana neman ya shugabancin malawi ya ce ma 'yan malawi ga alkawari na ɗaukar muku tsakanina da allah in kuka zaɓe ni kowannen ku sai na bashi takalmin sawa Allah ko yai aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa tafiya ce tafiya aka ce mai tuwayen ka yaɗe mutane suna sai mutane sai yan malawi suka rika yawo ba takalma suna so su tunatar cewa ga alkawari da aka tambaye shi aka ce shi ba ka ba yan malawi takalma ba sun zaɓe ka sai ce a abin da yasa bai bayarwa bai san yawan su ba kuma bai san size din su ba bai san tsawon kafa ba bare faɗin kafa so ba zai iya ba takalma ba amini bello musayi da kan shi ya tara mu a nan garin Kaduna a hotel 17 El Marzuk na nan ina nan manyan mutane Kaduna suna nan ya bude baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kuɗin da sheme ya samu cikin shekara takwas zai mai da Kaduna karamar Landan. ina da shi a bidiyo ina da shi a audio yana hannuna yanzu amma da yake Allah Allah ne ce ma gaba ɗaya abin da ya samu cikin shekara takwas biliyan ɗari shida masara abin da ya samu cikin shekara biyar triliyon ɗaya da biliyan ɗari biyu da saba'in amma maimakon katsan ta koma ƙaramar london sai ta koma wata isra'ila sai ta koma wata libya sai ta koma wata montenegro sai ta koma wata rwanda sai ta koma wata burundi ba komi katsina daga kisan mutane sai satan mutane sai talauci sai yunwa sai fatara sai kunci sai lalacewar makarantu da asibitoci Mahadi Shehu kenan kan takaddamar da ke faruwa tsakaninsa da gwamnatin jihar Katsina kuma idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka ja birki. yanzu amadadin nasiru adamele kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to madalla gaida sarfila hashim gumel da haka ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Wani jerin gwanan motocin soja ya taka bam a gefen hanya a arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin ƙasar ta bayyana jiya Lahadi. An samu karuwar tashin hankali a ƙasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban ƙasar na watan Disamba bara. Ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar francois bozizi a 2013 hajiya lahadi shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya naftali bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa isra'ila dan kawar da firaminista benjamin netanyahu daga kujerarsa wani abu da ake ganin zai kawo sa a siyasance matakin na bennett wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin zai iya ba shugaban 'yan adawa yar lapid damar hada gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kaye tun 1999. Lauyoyi masu shigar da kara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a jamhuriyar musulunci akan leƙen asiri da kuma farfaganda akan tsarin kamar yadda lauyansa ya shaida a kamfanin dillancin labarai na aap jiya lahadi kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar faransa da ya saka baki mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa ta buƙaci gwamnatin rukun ƙwarya ta sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi a yankin dafur mai gabatar da karar ta icc fatu ben suda ta isa yankin yammacin dafur na sudan jiya lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalai da 'ya'yan marigayi Alhaji Gola a Yalwa Kumasi na rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Maryam matan Alhaji Gola wanda Allah ya wa rasuwa a ƙarshen makon da ya gabata. To Allah jikanta da rahama da sauran magabata mu ma ya sa mu gama da duniya lafiya. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero jodo ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum